karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International aka kamo kan mitoci 22 25 gajeren zango. Michael Kudison Masu sauraro Assalamu alaikum sannu da sake saduwa cikin shirmu na safiyar Litinin kakanin labaran duniya. a najeriya mahukunta da wasu fitattun 'yan kasuwa a kudu maso gabashin kasar eh, sun fara haɗa karfi da karfe don dakile kashe-kashe da satar mutane da ake zargin ƙungiyar ipob da aikatawa a yankin shugabannin rwanda da jamhuriyar demokaradiyyar congo za su gana a tanzania kan rikicin da ya ta'azzara a gabashin congo shugaban amurka donald trump ya jaddada cewa lallai akwai bukatar rufe hukumar agaji mafi girma a duniya wato usaid duk da korafe-korafe da ake ta yi To ga labaran daki-daki. A Najeriya gwamnatoci da fitattun 'yan kasuwa a kudu maso kudancin a watan kudu maso gabashin kasar sun fara haɗa karfi da karfe don yakar matsalar kashe-kashe da satar mutane a yankin inda aka fara ɗaukar matakai. Wani bincike da jaridar Punch da ake wallafawa a kasar wani binciken ta ya nuna cewa ya zuwa yanzu har kungiyar masu ruwa da tsakin ta tara biliyoyin nairori domin aiwatar da kudirin nata don tabbatar da tsaro a yankin binciken ya nuna cewa 'yan kasuwar sun fara kafa kungiyoyi da dama na 'yan sa kai da za su tunkari wannan matsalar har ila yau muna najeriya inda rahoton ke cewa 'yan bindigan da suka yi garkuwa da tsohon daraktan hukumar bautar ƙasa janar maharaz tsiga sun bukaci a basu naira miliyan 250 a matsayin kuɗin fansa a wata bajiya da ke kusa da iyalansa wadda ta bukaci a sakai sunanta ta ce lallai 'yan bindigan sun tuntuɓi iyalan kuma sun nemi a basu kuɗin a cikin talatinin daren laraba da ta gabata ne wasu 'yan bindiga da yawan su ya kai ɗari suka kai farmaki gidan tsohon janar ɗin da ke tsiga a ƙaramar hukumar bakori ta jihar katsina suka kuma yi awon gaba da shi Ƙungiyar ya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta kawo ƙarshen aikin wasu ma'aikata daga kasashe uku na ƙawancen kasashen Sahel watan IS da suka hada da Nijar Mali da kuma Burkina Faso. Wata sanarwa daga ECOWAS ta bayyana cewa an miƙa wa ma'aikatan takardun na sallama a hukumance wanda hakan ke tabbatar da cewa sun daina aiki da ƙungiyar. tun daga ranar 29 ga watan janairu ne wa'adin janyewa daga kungiyar ecowas na waɗannan ƙasashe wato Niger, mali da burkina faso ya cika biyo bayan sanarwar da saka bayan janyewa a shekarar ta gabata ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na rfi shugaban da paul kagame zai gana da takwaransa na jamhuriyar demokaradiyyar congo felix tshisekedi in an jima wannan asabar a ƙasar tanzania yayin da jagororin yankin ke ci gaba da yunkurin dakile rikicin da ya tashi a congo kagame da shakidi za su halarci taron kungiyar kasashen yankin gabashin nahiyar afirka a birnin dar es salaam na tanzania inda jagororin yankin su takwas da na kudancin afirka sha shida za su gudanar da taro kungiyar 'yan tawayen m23 wadda ruwan da ke marawa baya ta karɓe iko da yankuna da dama a yankin gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo mai dimbin arzikin albarkatun ƙasa sakamakon hararanta da suka daidaita dubban mutane a makon da ya gabata ne kungiyar ta kwace birnin goma mai matukar mahimmanci kuma yanzu haka tana kokarin rankayawa lardin kudancin kivu a jiya kuma jami'an a sudan ta kudu ta tabbatar da bullar cutar kyandar biri a karon farko a kasar bayan da gwaji ya tabbatar da samun mutum guda da ya harbu makaddashin ministan lafiya na kasar james hood mai ya ce alamun zazzabi da kaikayi sun bayyana a jikin wanda ya harbu wanda dan asalin kasar uganda ne tun daga ranar 22 ga watan janairu lamarin da ya sa aka yi masa gwajin kasar morocco ta ce bakin haure 78,685 ta hana wa tsallakawa turai ta cikin kasar ta a bara sanarwar da ma'aikatar cikin gida ta kasar ta fitar ta ce an samu ci gaba a yankin da morocco ke yi yakin da morocco ke yi wajen yaki da matsalar kwararar bakin haure da ke amfani da hanyar ta wajen shiga turai. shugaban amurka donald trump ya jaddada bukatar rufe hukumar bunkasa kasashe ta kasar wato usaid duk wada ƙorafe-ƙorafe da ake yi tun bayan da ya sanar da haka tun da farko trump ya bayyana haka ne a wata sanarwa da ya wallafa a shafin dandalin da zumuntansa ta truth social inda ya zargin cewa rashawar da ake tafkawa a wannan hukumar ta kai kololuwa wadda ba a taba gani ba hukumar usaid na tana gudanar da ayyukanta da saka jibanci kiwon lafiya da agajin gaggawa a kimanin kasashe 120 musamman ma a yankunan duniya da suka fi fama da talauci hamas ta shirya tsab don sakin wasu isra'ilawa uku a wannan asabar domin a mata mutanenta 183 da isra'ila ta garkame a gidajen yarinta. ta a kashi na biyar na kware-kware da jejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a gaza.